Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya ce ba shi da wata matsala a tsakaninsa da margayi sanata Ɗahiru Kuta wanda Allah ya yi wa rasuwa a cikin watan da ya gabata. Gwamna Babangida Aliyu dai yana jawabi ne a zauren Majalisar Dokokin Jihar Niger a wani zama na musamman da Majalisar ta shirya domin girmama margayin a ranar Talatan nan. inda gwamnan ya karyata labarin da wasu ke bazawa na cewa akwai rashin jituwa a tsakaninsa da margayi sanata kuta. Honorable Speaker, there were some people who, towards the end, were thinking that there was a quarrel or misunderstanding between the two of us. I said it in Abuja, as far as I knew, there was no misunderstanding. Ya Mr. Speaker, akwai wasu mutane da suka ɗauka akwai matsala a tsakanina da shi, na faɗa ko a Abuja cewa babu wata matsala a tsakanina da margayin. Shugaban Majalisar Dokokin Jihar ta Niger, Honorable Adamu Usman, ya bayyana dalilin gudanar da wannan zama na musamman a kan margayin. Ya yi majalisa nan 1983 lokacin shine minority whip saboda haka nan kuma mun ya zama tradition ya zama abun kaidade wanda kowane lokaci in mutum bai da in yayi majalisa da akan girmama shi wato ya nuna mutum kyawawan kirki. Shugaban kwamitin labarai na Majalisar Dokokin Jihar Honorable Bello Agwara ya ce akwai abin koyi ga matasan 'yan siyasa da margayi Sanata Kutan ya bari. don haka abubuwan da ya yi lokacin da yake sanata tun zubansa na farko da kuma zubansa na biyu kamar allah ya karɓi ransa ya ba da gudumawa sosai ta nema ma matasa aiki ta kuma kawo abubuwan cin amfanin ƙasa a yankin da yake ɗaruruwan jama'a ne dai da suka hada da iyalan margayin suka cika majalisar dokokin jihar domin sauraron wannan zama da majalisar ta shirya sannan daga bisani aka gudanar da addu'o'i har da na neman zaman lafiya ga ƙasa albarkacin wannan wata na Ramadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.